Gracias.

إنه لقول رسول كريم نور من عند العرش مكين مطاع ولا ولقد رآه بالمؤمن من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتدي ومن يدلل فلن تجد الله وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين shugabanni da ke haya tebur sauran malamai mahalarta wannan majalisi daga nan unguwar gwari masallacin janar silibarau gora Local Government, Niger State, Nigeria. ‘Yan uwa musulmi muna gaishe ku da gaisuwa ta Islama masu sauraronmu daga gidajen rediyo musamman landmark fm kwantagora da rediyo koro ne busa jibuis manara suna tv da sauran kafafe Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. yau ashirin da uku ne ga watan Ramadan, jira shekara dubu ɗaya da dari hudu da arba'in da uku. Ya yi daidai da ashirin da hudu ga watan Efiriri, miladiyar haihuwar annabi Isa da Maryam Isa alaihi salatu wassalam shekara dubu biyu da ashirin da biyu. Jiya mun kammala wata sura mai suna suratun nazi'at ko a suratul abasa muna roƙonka ya Allah ka ba wannan sura ce kan muranin haduwanmu da kai ya Allah muna roƙo gare ka ya Allah ka yaɗe mana wuraren da muka yi kurakurai akan fassara ta ya Allah ka ba mu lada inda muka yi daidai muka yi taufiki wayannan kwanuka su ne mafi girman hasken ramadan ya Allah ka ba mu dacewa da dukkan wani alkhairi da ke cikin wannan ramadan farkon shi har ƙarshen shi ya Allah karka haramta mana gafararka ka gafarta mana ya Allah da da kake yi babu kyakkyautawa Allah ka shigar da mu gaba mu a cikin waɗanda ka yanta daga wuta Allah ka yaɗe mana buƙatocinmu ya Allah ba komi suke ba a wurinka Allah ka biya mana mu na alkhairi na duniya da na lahira ka kare mu daga wuta ya Allah wayannan surori guda uku da ke gabanmu musamman wannan sura ana kiranta suratul takwai, sai mai bi mata suratul ikitar sai mai bi mata suratul ishiqa nabi sallallahu alaihi wasallam ya yi maganar su a cikin hadisi ingantacce yana cewa ma duk ma mai son ya ga majigi ya ga hoton bidiyo yadda ake yin tashin duniya to ya karanta waɗannan surori guda uku saboda haka ya samaye mukaddama tafsiratul adahan la ma'anil qur'an ce abinda wannan takawai da suke karantar su shine ahwalul qiyama halula da ɗabi'u da sifofi na tashin duniya kuma cikin wannan sura za ta tabbatar da manzancin annabi sallallahu alaihi wa sallam Allah shi mana jagora mai tafsiri ya rubuta musamman shi raddul adhan cewa ayoyi shida na farkon wannan sura ayoyi ne waɗanda a nan duniya da a su, lokacin lokacinsu ya tun a nan duniya da a gansu amma sauran su kuma sai dai gobe alkiyama ikira Subhanahu wa ta'ala ya ce, Ida shamsu koyirar, yana ba da tarihi yadda duniya za ta tashi na farko sai amfani da rana a lokacin da rana da kanta kuyirat haskenta ya ɗauki shi ne kuyira ya shafi akwai wani light out da za a yi babba wanda ba wai lantarki ba injin ba ba fitila ba ba wani safe light ba ba security light ba ko ashana ko kettu ko wani nau'i na da ke samar da wuta ko sola subhanahu wa ta'ala ranar ma kanta za ta ɗauke haskenta a yi light out abin duniya ɗiɗɗiɗɗi ba ka man ka hitila ta yi balle wata bai rana ta tafi mai yabar wata zai dauke na biyu wa idan da jomun kadarar idan su kuma tauraru suka yi kashi suka wagga ta kashi ta gamu da wagga suka fashi kasan tauraro ga ka'idarsa girman ta ya fi girman duniya ha sauraro ɗaya ta su musu su buki juna su ɗora marmata wadda kasan gari ko kura ko guguwa tana ɗaukar gari haka za su yi kuma za ka gani da idonka na uku wa idal tsayyarar idan lokacin yayi lokaci ne da duwatsu irin na farauta za su cire tsoro zai kama za ka ga sun fito daga cikin ƙasa sun yi sama yasa wata yake wasarar jibala kamar yadda suratun nan mai ta faɗa watarar jibala za ka ga duwatsu yanzu da idonka in ka fita bayan gari za ka ga duwatsu na farauta ta ha jami'a da ka gansu za ka tsammani su sandararru ne ba su iya magana ba su iya moti, amma a ranar nan wahiyar tamuru marar sahaba za ka gansu suna tafiya cikin sararin sama da gudu doci gudan ƙato yana ta gudu a sararin sama in yayi na yayi na in yayi na ya rikice bai ta inda zai tafi ba yadda ka ga gira-girai suna tafiya a sararin sama ba su haɗo ba ba su tsaya ba suna tafiya in ana hadari haka zai za su kama sai sa ce wa izal yi rai. idan aka tafiyar da duwatsu an amakin ha daga inda suke kakkashe aka cire su kai sama kafin an jima a haɗe su a take su su koma kura a sheke su su daina amfani a daina jin labarin tunda za a naɗe ya ƙasa da wadda ake a kan sai kuma ya ce wa idan isharu ƙutsilat idan rana ta kai lokaci ya kai mu wanda isharu <coughs> ma'ana da yake ana magana da larabawan ƙuraishi larabawan makka haka aka yi musu amfani da isharu domin balarabe da bakulatani da buzu da wani makiyayi bahaushe in akuya nonon ta ya saka tana dab da haihuwa ko mota ta biyo ta buge tare shi ya ta baki to wannan raƙuma ce wadda ke haihuwa wata goma sha biyu to ta ya kai wata goma tana dab da haihuwa ga sunan birjik walmakon buzu ya yi alfahari da cewa ga raƙuman shi nan suna kiyo mafi fiye da rabinsu suna da cikan na wata goma goma na arziki ya zo mai domin da wata biyu sun haihu ya samu wani garjin rakumi a ge kamar saniya tana dab da haihuwa fiye da rabe shanunka a ce duk ciki gare su kuma suna dab da haihuwa za ka ga mutum ya tsawo dusa ya ba su ya tsawo haƙi ya ba su yana lallashin su ya ga sun samu sun haihu don wata dukiya ce za su ajiye mishi amma saboda fitinan tashin duniya Uttilat. Buzu ya yi wasi da su wanda ya ta gudu. Ba ya buron shi da garge shanu ne, ba buron shi da garge awaki, ba ruwan shi da garge tumaki, ba ruwan shi da garge rakumai, hatta waɗanda ke da cika na da masu ‘ya'ya kana da wallahi ba ruwan shi gudu kawai ke dai. An ce lokacin bankuna manaja zai fito ya gudu kashiya ya sheka accountant ya gudu customer <clears throat> kowa ya yi ta cek cek kowa ya sheka ce wallahi ko yi ga bala'i motar banki ta kawo kuɗi an bude ta babu mai lebarin da zai ɗauka ya sa cikin banki kowa ya sheka da gudu ga albashi ya yi babu ronka da albashi ga tajirai sun shiga cikin gida sun yi buhu-buhu na kuɗi suna neman talaka wanda zai ɗauka ko ne talaka an ka tare shi cike da bako da kuɗi ce ce wallahi shi bai so ƙara min lura ɗaya da kai a tambaye ni ga ƙara min tambaye tambaye sai ya gudu shi ne ma'anar isharu ƙotilar ina an yi tabbatun dukiya Na zama wai shanu ba su da mai kiyo kowa ya gudu wannan a duniya za a yi shi sai ya ce kuma wa'idan wuhushu hushara. idan dabbobi an ka kai lokaci guda da za a gargada su a ƙasa gaba ɗaya a tara turi ɗaya kalmar wuhushu dabbobi ne amma na daji <clears throat> da na gari an'am ake garin na daji da ake ce mawuhushu wani malami yake fahimta cewa to wai ko zu ake ne domin dabta kiyama za a yi zu a tara giwaye gandun wuri ɗaya ko kuma ah, lakcar da kari da bargu me sunan daji nan gazuko za ka ga akwai dabbobi da giwaye da zakoka da rakumai musamman irin da ko yanzu akwai sun gudu da don sun koma da ɓauna ko sun koma can wajen gini kanakuri sun zuwa ɓangaren abijan da iyo ruwa ga sunan ma'aimai da yake zuɗin din Kano ya mutu da akwai su Kano akwai su Maiduguri wasu na cewa wata yana ɗaukar fassarar rushe wushirar ka tara namun daji wuri ɗaya tashin halin il suna cewa haɗa namun daji wuri ɗaya a rana ce wadda taurari suka zuwa duwatsu suka tashi rana ta ɗauke haskenta lokacin nan da dusa su taru wuri ɗaya su taru da giwaye da zakoki ga sunan garge-garge amma kai ba ka jin tsoronsu su kuma ba su iya maka komi saboda su masu hirgita zaki ya biyo kusa gare kai sheka da gudu bai san inda ya ba bauna ta biyo kyankeci ya biyo damisa ta biyo macizai su ita hitowa koyi ba ku bai iya maka wani abu kai baka ko damu da su ba saboda abin da idanunku ka gani na tsoro bai bari ma ka ji tsoron wata dabba ana batun busa kaho a yi tashin kiya na wani talbi haru sujjara idan aka koda gulabi suka koma wuta da ku cikin tarihi an ce da akai wani lokaci wanda wuta za ta fito daga yamma da gargaɗo mutane to ai gulabe kewaye suke da duniya don haka za su kama da wuta lokacin da ake so duk a kone shi ne ma'anar sujjarat in aka gasa su suka kone wani malami daga cikin ahalul il yake wannan kuma yana ɗaukar ma'anar mutuwa fadama ko labe gulbi wanda ba a iya nuta a kai kasa sai a dawo ma ana ƙetare shi da mota da mashi shi ne a konewa, ma'anar ne kawai wasu suka ce abinda da ke nufi ta taukuna da kan sani ana kama gargaza a kama hori a kama yauni sai a dawo ana noman shinkawa wurin sun kone sun mutu suna cikin babban alamar tashin duniya manyan itacen kaɗe manyan itacen ɗorawa kitakitan itacen kuka duk su ƙare za da ka fita bayan gari ga itace na tiƙa-tiƙa yanzu kuma duk sun kai ƙasa ko sun mutu da kansu ko an sassare su yana cikin babban alamar da ke gwada lokacin busa kaho yana dab gulabe sun kone riyoji mafi tsohuwar rijiya da ake ɗiban ruwa da ita musamman waɗanda aka yi zamanin sandauna za ka ga kowane gari an yi musu rijiya kwakwara to ta yawa yanzu sun mutu babu ruwa alhali tonon rijiya aka yi ta ba da ruwan da ake ganin shekara ɗari ɗari ba za su kare ba ko yanzu ta kare babu ta mutu wannan duka yana cikin a ma'anar biharu sujjira da kuma hita sai aka ce ma wani zamani wanda za a yi bolin ruwa a ka ba garwashi ba ba ice ba kawai a jona da wani abu wai shi lantarki kafin an jima hita ta kama barbaka da ruwan zafi duk wanda yana cike alamun tashin alkiya da jab jab na ruwan zafi da kuma karu kai karu da ke ya waɗanda ga sunan a fadama birjik yanzu duk sun mutu da shamuwa aka ganta garje garje babu tsakiyar ta ga shamuwa yanzu ɗaya akwai kwari wani kwaro da ake ce majan kwaro da ake ce mishi damina da ƙar yanzu a yi ruwan farko ka ga ɗaya biyu a can saboda ka ita duniya ne ma karan kanta wallahi ta bi shalla ka je bakin ruwa ka yi tsaye ka ga hurumin sarki gulabe da sarki ya ware da taukuna za ka ga kifi yana yawo yana bugan ruwa ka yi da kana kallon kifi gaban za duk sun gudu babu ballantana yanzu akwai wani tsokaci da aka yi cewa akwai wasu namun ruwa idan kiyama ta kusa akwai wasu namun ruwa da za su fito ba turo su aka yi ba ba kamo su aka yi ba za su zo ganga su tsaya aka ce yawan su ya kai yawan sahabbai da suka yi yakin badar gejinsu ya kai musulmi da suka yi yaƙi min da Musa almala'u min ne Isra'il wanda aka yi yaƙi da annabi Dawud yawansu ya kai haka to wallahi wannan abin ya faru akwai wani kifi da ake ce ma sha wanda yana yiwa ya kai girma na sau uku su ɗari uku da sha uku kun ji shi a duniya an faɗa kafafen labarai sun yi ƙasar kai cikin teku sun zo wani yanki inda teku ba ta da ruwa da yawa suka jera suka jera su ɗari uku da sha uku yanzu ko shekara biyu ba ba don haka turawa suka yi sanarwa helikofta duniya don Allah zo a taimaka a mai da tsohuwar ruwa kasu mutu tun yana cikin ta'awilin wuhushu kushirar da kuma biharu sujirar saboda haka yanzu ma ka tsaya ma zuwa yi maka wa'azi Sai ma ya san kai kama ka san ya kamata kai tunani ibi girman gidanka da ku don yara in za su je kofar gida sai su yi ta gudu don su kai da wuri gida ya maki ba wanda ya ce ya maka gida duniya ce take take matsowa take matsowa har ta kai ta kare a kashi gaba daya gonanka ka tuna gonanka da kake noma jami ɗari biyar ɗari bakwai da kare yanzu shi maka dame talatin hakuri ka kai na samu dame arba'in da ko dame na ina tsuntsayen na farare da shehu usman bin kodiyo rahimahullah ya yi magana su ina su fararen tsuntsaye masu biyowa shekara-shekara su biyo garke-garke ba ku su ina haskiya wanda maharbi ke zuwa ya harbo talatin fadama ya zo gari da su ina suke sai kaji irin yobe irin doso wasu garuruwa sai can ka gani su ga sunan bisa wani dogon ice ina maiki yana cikin alamun tashin kiyama maiki karewar shi to ina baiki yake yanzu ko loma nawa a akwai Su sunan wani direba ya kolo nawa a akwai akwai wasu ƙwari masu hikahikai in mutum na na wa kan shi kiyamun lai ya yi wa kan shi kiyamun lai ya rungumi addini mani gajiya kan wallahi duniya ta gaji da illa ne kawai tana jiran umarni amma ta gaji ta tawon wanga wata da muke ciki na ramadan wata ne wanda ya kamata an ɗebe dawa an ɗebe dawa ana bugo shinkafa rani ya yi to ga munan digiri a ƙwarya amana mutum nawa yanzu adda amana mutum nawa adda alkawar mutum nawa adda gaskiya kuma da gaske abin da annabi sallallahu alaihi wasallam yace in dukiya ko wani fita koma ganima kowa hidiba matar ka tafiba diyar ka tafiba kaunar ka tafiba yaran gidanka surukin ka ita ɗibo kuɗin gonaki me ce yace tun tudu rusa in aka kai ana ta amana a baka dukiyar gwamnati a baka dukiyar kamfani a baka arziki a jiya ko da aka lalabo a kasa yi da ce da kun ga haka an tozarta amana kwantar jirusa ku saurari busa kabo hadisi ne sahi. saboda haka yanzu da za ka sai gari gobe ka bidi mutane gurup-gurup ka yi magana da su sai ka samu cikin mutane grup tara takwas su yi ma da ke ka samu guda ya gaya ma gaske Allah ka shirya da mu akan sun sunna ka cece imanin mu ya Allah duk wanda la zamani ya zo ya gurbace Allah ka bar mu da hankalin kanmu sai kuma yace wa Ko wannan kaga ba nuna duniya ba don fita ne daga cikin kafar ba wa'idan nufusu zuri ta idan rayuka na gawawaki na makabartu da waɗanda sun ka faɗi an tsawa sun faɗi ga sunan duniya gawa da duk zuri ta in an ka mai da rayukan nan cikin gangan jikinsu kalmar tuwisha kamar ya fita ya dawo to in wannan lokaci ya kaga kenan dan adam zai tashi ne ya je kotu kotun Allah a yi shari'a Allah ma yana nan za a yi maka shari'a yana nan don ka a ci amana mala'ikun shi na nan mutane na nan aljanu suna nan garin ku gaba ɗaya za a koda yan garin A ashtatan jama'a jama'a za ku zo saboda in ta fara shari'a ba ta yanke da ya ba an fara judgment a yi da kai da matarka a yi muku shari'a da biyanka a yi muku shari'a da uwayenka a yi muku shari'a da dangi a yi muku shari'a da makauta duka za a yi ta bincike ke abin da Allah ya gada amma akwai waɗanda za a kowa asiri Allah ya so suna da laifi amma bai bari a san laifinsu sai a sa wani abu kamar labule sai a kire ka wuri mutane ba su san me an kai da kai ba sai Allah ya kira sunanka a kai gaya maka laifukan da kai mishi a duniya na hana ka kaza kai na hana ka kaza kai na hana ka kaza kai ai haka ko ba haka ba ba ku zama wallahi dole ka ce wala ai haka ko yanzu sai ya ya ne ne ya rahama ka ya ne ne ya ne ne an ka wata dubara ya yi gafa ya ne ne Allah ya ce to shi kenan koma cikin mutane na ya ce hadisi ya tabbatar da su sharrin qur'ani da suratul kafi ya tabbatar da babu ba. ka dawo cikin mutane a jirin ka bai kawo zan baka wani ko a luwaki na ka taba yi ya kire ka yace ma ka taba luwaki ka san na yace ya yi ma ka to kana wata sai kuma ya ce wani dalma huda tutu ilatbi ayi zambi mutila wani dalma huda tutu ilatbi history na tarihin duniya ya tabbatar da su larabawa kafin aiko annabi sallallahu alaihi wasallam in an haifa musu diyamace sun canfa cewa diyamace a gida iya take kawo Da waka da an aiko musu ɗiya ce kashewa suke yi wata rana na biya na zaune da jalisa sai da ɗan sai yi gayyace wani sai ce da Allah ya zo kusa gare shi sai ya zo annabi bai ce da shi kai me ya faru kai komi an kai an yi na nishaɗi an yi abin da za a yi raha a yi dariya kai kullum bakin irin take da rai mi ke da motsa ya ya rasu lalla me kai sai an yi aihuwa mai ‘ya'ya mata da yawa ina rufe su da ransu ne rufe ya ce ta ƙarshe sai mai taki na ta roƙe ni cewa don Allah in bar ga yarinya ta ƙarshe ko ita a moriya moriya ne ma mata na alƙawari na ce a batta yarinya ce da ta kai budurwa mai ta aure ya zo amma kullum ina nan da bakin cikin zama da biya mace a gida sai na ce to tun da yarinya ta isa aure zan kai ta ƙauye da ‘yan uwana da ya kwana da mai ɗaki na ta ce ina gan maka da Allah wani kar ka je ka halaka yariya ga yace a'a yariya ka ai kusan rabuwa da ita wanda ka tashi ma aure ya na roƙo na yace sai na tafi da yariya na muka saki hanya muka bi daji akwai wata matsacciyar rijiya gaba kusan ɗari ta mutu da daɗewa ya ce bai yi kwana ba tunani ɗaya nika ni da yari ya gami a dalili da suke gida ya ce muna tafiya ta yi kwalliya ta yi komi za mu je ta yi ɗan kwana ta dawo a ɗaura aure na biyo kusa gari jiyan sai dai rungume ta tana koyo baba koyo baba wayo abi يا abi يا abi wallahi sai ina ji tun tana sauki ya abuya ya abuya ya da hannu kwancin sautinta ta gudu Yace bayan na dawo tunani ta kama game da musulunci sai na musulunci sa wannan abin in ni tuna shi bai kirgi da ne sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce a kai a sai a yi mai haddi sai mun yi maka hukunci kai ba abu da ka ya wuce wa bakere kai ma kashe ka ce dai ai sai Allah ya ce mishi a a yanzu ya duk abin da ya baya ya ci bulus da ka karkai ne shi ko da yawa na abin bai da musulunta dole a nan sallallahu alaihi wasallam ya shi shaida Hanyar su da muke magana nan da akwai goraye akwai 'yan mata ba ku son abin kunya to bi an da maza suna nan da ya cike shege su haɗa da ƙosu a je klinik a fiɗi wani mishan ko wani kariri a ba shi kuɗi ya yi a ƙoshin wasu ba sai sun aiki su ɗauki ɗan su yaƙa shi ga bota ci mace da ɗan wasu su ɗaure wuya ne su shi kai ya kuka wasu su sa shi cikin leda su ɗaure su ɗaure su ɗaure bai shaikinka su jefa cikin gulbi wannan abin yanzu is common yanzu ma da turawa suka gano yanzu turawa sun shigo suna ba da family planning budurwa ba ta da aure me an na ba ta kororon roba duka higher institutions inda na mata turawa sun ce a ba su kyauta inda a yi hutu ake raba ma ɗiyarka ko yi da na ba su cike shege yanzu halin da ake ciki kenan akwai comprehensive educational comprehensive child rights na karanta shi wallahi tun yana cikin sharri na turawa yanzu turawa sun mare na mana da wayo sun hito da kungiyoyi daban-daban kungiyoyin tallafi kungiyoyin tallafin gauraye kungiyoyin mi kungiyoyin mi kungiyoyin mi sun aka kai su ga wani wuri a daji a jefa su cikin yahudanci da ne ƙungiyar bashi kaza ƙungiyar tallafi kaza ƙungiyar kaza to su tajiranku da ke cikin ƙasa su me ya hana tun da su musulmai ne suna da wannan arziki yayi to me yasa su fi wannan tallafi mana ba sai ba ya bude me suna shi Gilbert a kan kahirin nan mai raba arziki bulge ai ba sai bulge ya so ya yi ba suna da dukiya yi kuma su yi fiye ta Allah ya saka ma Sheikh Abdullahi Balala da alkhairu. kirkiro kwamitin da na marayu wallahi ba karamin arziki ba har yanzu mutane ba su daina kawo turame a yadu duka kuɗaɗe kan marayu ka shaɗe ma maraye ɗaya hawaye shirin sallah wallahi ba ƙaramin arziki ba na kai sai ta Allah ya ce su jahiliya da suke rufe 'ya'ya mata don kasu jawo musu tsaya sai ce wa idan mawudat idan jaririya su'ilat wato kenan an kai ranar judgment za a fara waɗannan 'yan mata janajare duka da waɗanda gauraye suka kashe da waɗanda 'yan eh, mata da aka kashe a haihuwarsu don ka a samu labari ga 'yan banka su gani da 'yan hisba za a tattaro su waɗanda suka faru maka za a tattaro su a kira dattijo a ce taho ga da kasa an ka kashe kai kai cikin shegen da an kashe Shi shine ma'anar su'ilat ita za a tambaya ke me ya faru ne aka turbuɗe yake a ƙasa sai a tambaye ta ko kuma a sa ta ta yi tambaya kamar yadda mufassirin duka sun yi magana a kai fassara mafi inganci da yake hukunci ne na mabniyu lil majhul shi yasa suka samu wahala wurin sadda hukunci amma muka ɗauki raddul adaha ila ma'anil qur'an ita jariri ya ce da ta yi tambaya bi ayi dan bin kasalta ni ya abi da laifin mai baba ka kashe ni aka yi ni me yasa ka kashe ni me ne yi maka za a kira su don su yi tambaya shek ya ce tafkitan lahuwa don kunyatawa da tozatar da uban da uwan da suka yi tafaki a je a rami a turbuɗe jaririya sai Wani wa ita suhufu nushrat domin asalin takardu bukulet ne karami dan karamin kundi ne da wai ka wuyanka amma in an yi kiyaman nan ta shari'a za a ciro shi kamar an sai ga kwamfuta an bubuga takardu sai a fito da shi bayyane ga shi takardu ne ga su na gaba ɗaya shine ma'anar nushirat aka baje su don ka zo ka karanta abin da ka yi wannan bai faruwa sai gaban Allah ranar alkiya na wa'idan sama'u kushitar idan ikon Allah ya tsage sama'u ta bare kushita kushitar kamar barunti ya kama akuya ya yanki ya sa yuka ya rage daga wuyanta ya yi ƙasa ya fare ta ya cire fata ya ciro ta shi ne kushi ta haka Allah zai yi mata ma ya caccage ta ya faffashe ta don ya narke ta ta sai ce wani ta ma ko iran idan an kai lokacin da Allah zai ba mala'iku umarni cewa an yi kusan gama shari'a a kai a kasa mai wuta daga su yana so suɗirar a gasa ta a ƙona ta ka yi zafi a latsa a jiya in ɗari shi ne abin da yake nufi na wani daltannatu ba ita kuma a aljanna an kusan gama shari'a da george benson ta a buɗe ta ta yi shekara ɗari biyar kana jin ƙanshin gidanka sai a kusantar da ita da ga wurin da nisa amma kai da za ka yi ta ka je ba nisa kana jin sautin 'yan mata naka suna kiranka da sunanka suna rera maka waka matsayin ango mala'iku kuma suna rakiyarka ana gera da kai ana nishadi ka riga ka ke tare da rafi shi ne yake nufi da uzulifat in aka kusantar da ita don masu shiga su shiga Allah ya sa da mu a ciki. Alimat nafsun lokacin rai, wallahi da kanta za ta san ma a hadar abin da ta yi gashi a cikin littafi. Ta gani da kanta ta tabbata yau akwai matsala. shi yasa sai Allah ya rantsuwa Allah ku kusa kai ni Allah ku ba sai na ya rantsuwa bil kunnat da tauraro guda biyar al jawari masu gudu cikin mansila mansila na wasu tauraro ne biyar ce amma na ce ma a rubuta sunayen su ko akwai zuhan ɗaya kenan ta biyu almushtari ta biyu ta uku almarik ta hudu azzaharatu ta biyar a tsari wasu irin tauraro ne wata ran hukumar saudiya shekara da ta kara mamu ta kai wani masallaci da ake cike da shi masjidin rajiki shine shugaban tafiya kaji ana ta akwai bankan rajiki ko mai bankan islami to yana da masallaci mai ɗaukan mutum dubu talatin da wajen bakwai to yana da wasu wuri da aka ware don a gayyato malaman afirka su zo a yi musu wa'azi Domin ta tafi wurin aka yi mana majigi aka gwada mana tauraro zahara dukkan hukuka muke dukkan aka yi majiginta ana gwadanta sai a ce ka duba sai a yi gata nan ta taso tana jawarin kunnan wani alarama shi ko yana jan waka aya suna gwadi sai ka ga ta taso ta fi girma rana ta fi girman ta ya ga rana sai ka ga ta faɗa cikin wani wuri wani wuri ne cikin duhu sai bayan an gama sai a sa wani dokta shi mana wa'azi shi kuka mu kuka don a ƙara ƙarfafa maka imaninka a ka na mai wa'azi kai ma karanta aljawar kunnan sai ce wallai da ita Allah ya ce ni ina rantsuwa da dare lokacin da yake gushewa ko kuma yake zuwa yanan magarib ko kuma lokacin kare washi kafin alfije na wasu muhimmi Allah na rinke da su baki idan sanafat lokacin da ta waye subahin safiya ta waye babu rana babu dare ga wani yanayi kawai mai daɗi ga da ya fito koma gida kan ice ya yi zaune rana dai ba ta hito ba dare kuma ya tafiya ga wani yanayi mai daɗi mai lidibi mai sha'awa saboda lokacin malayaku, su ko suke saukowa don a yi canje-canjen duti a kai ma Allah report na ayyukan shi ne nafas fas ne ne, saboda idan ta fas shi ne ta fas ta waye gari ya waye amma rana ba ta fito ba ta na Allah ya ce na rinke da Allah inda ku wannan littafi alkur'ani la qawli rasulil karim magana ce wadda wani mai daraja ya fi da sakon daga na zuwa ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam shine mala'ika Jibril wallahi ba makareci bane ba rago bane mai ƙarfi ne balle a ce wani ya ƙara mai wani abu haka ce wai ba ni ba wai annabi ya magana wai kirkira aka yi wallahi Allah ya ce magana ce ta mala'ika Jibril mai daraja kare mutahi mutahin abin wa biyayya layi dukkan mala'iki na girmama mala'ika jibril dan ma'ani ka aidan huwa abi kuma amintacce ne wallahi duk abin da ya tawo da shi daga wurina zuwa ga annabi wallahi gaskiya babu karya babu yauda sai ce ah, jibril fi kuwatin ma'abuci karfi ne balle shi ne ke kusa gare shi ke gwada wani abu wa mutu, kuma inda dil arshi a wurin ma'abuci al'arshi ne, Allah amin maki mai daraja Allah da kai shi ya san Jibrilu yana da daraja na وطاعن abin wasiyayya ne san ma'ani da na kuma amintacce ne kafin da zai gaya wa mala'ika annabi sallallahu alaihi wasallam ni Allah ne nace zai ya faɗa ba wani ra'ayi ne na Allah ya ce na rantse da zakina wa ma sahibukum bi majnun Muhammad Rasulullah laysa bi majnun wallahi ba mawa wurin shawarar ke kare ma wallahi kai ba ma ba wa ma tsaki ko abokin addini ko malamin ku Muhammad sallallahu alaihi wasallam bi majnun wallahi ba ba ma ko ba sai ke kuma bai da fara bai da wallahi fargaba ya taɓa ganin mala'ika jibril da fika fikai ɗari shida lokaci ya fito kogon hira zai shiga garin makka Allah ya tura mala'ika sai ka jarrabe shi ka gani ko yana jin tsoron ka ba Allah ba don haka mala'ika su yi tare annabi ta hanya ya kuɗe bika ka kai ne gaba ɗaya da shi bai sama bai kasa annabi ya daga kai ya dibe shi kawai sai ya fita batu ne ya kama harin ya san wata mala'ika cikin yake ya san fuska sai ya san girman jiki ne ya san fuska ne ya san murya sai shi dan bai tsowa shi zayyana mai karya don haka wahayi na qur'ani amintaccen hanya aka bi iyakar ku ku bi doka Allah kawai a goron Allah ne ce ayi matukar ta tabbata daga annabi sallallahu alaihi wasallam ta tabbata alqur'ani to magana shine babu wani jayayya na'am ما تركت شيئا يقربكم إلى الجنة ويبعدكم عن النار إلا قد أمرتكم به وما تركت شيئا يقربكم إلى النار ويبعدكم عن الجنة إلا قد نهيتكم عنه اللهم هل بلغتم قالوا بلى يا رسول الله قال اللهم اجعل saboda an bi bai koyewa wa ma ya tiku an hawa in huwa illa in yuha kuma duk abin da Allah ya dai komai bai koyewa sai da ya gaya ma mutane hadda wanda yake kashi hadda wanda yake hitsari hadda wanda yake da lalura iyali ne wanda ma yake cin kashi komai sai da ya koyi ce duniya duniya hadisai na nan kafin ya bar duniya A'a wallahi Qur'ani wa ma da bi qawli shaytanir rajim ba magana ce ta wani da wani shaytan ce faɗe daga rahaman Allah wallahi maganar Qur'ani magana Allah ce sai dai mai fassara ya karkace don ya ki Allah fa aina tazabun fa aina tazabun fa'ina ta zaɓo idan Allah bai isa ku zo wuri ne ku zo wurin manzo ne ku zo ga magana shi ku buɗe ku yi aiki da magana shi ba da magana manzon shi da shari'a kai ina za kuna kun ki wurin Allah ko kuma wurin wasa in Allah bai gamsa da kuma wasa ya gamsa da ku ayyana ta zaɓo kai in huwa illa dhikrun Allah wa illa dhikrun Qur'ani wa azini lil alamin ga halittu ga baki daya fa sha mai sha abin ku mai son musulunci mai son haɗuwa da Allah ta kyau mai son gamuwa da Ubangiji lafiya lau an yi yastaqim ya tsaya ya bi doka Allah ya bi doka annabi sallallahu alaihi sallar ya gama lafiya ma musulunci ma ne Allah ya ce ko ka so musulunci sai ni Allah ina son ka da shi. duk ka gane musulunci gaskiya ne in ni Allah ba ni ni soka da shi ba ban bari ka musulunci wa ta shahuna ba yadda kuke so ba illa an ya sha Allah sai dai in haka Allah ya so rabbul alamin bangije talikai gaba daya in ya da shirya shirya da kai in ya da shiga aljanna isa ka kai imani sa ka yi aikin kwarai wa haka ba wallahu a'lam sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyina muhammad wa ala alihi